inda bayan mun gama karatun littafin arba'u na hadis mun fara karatun alkur'ani da kuma tauhidi a cikin tauhidi jiya mun fara karatun al'usulus salasa kuma kamar da muka faɗi jadawal ɗinmu ko timetable ɗinmu shine asabar da lahadi karatun tauhidi ne asabar da lahadi tauhidi ne yanzu muna usulu salasa in mun gama muna fatan mu shiga kitabu tauhid litinin talata fikihu ne da haka litinin talata za mu fara da ahalari mun gama muna fatan musa sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan larba da alhamis kuma ƙur'ani ne a riga an fara tun wancan satin dama da ƙur'ani muka fara jiya mu fara kato ala usulus salata kuma yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya jiya mun tsaya a salisa masu biye da mu wanda yake iri littafi na gare su na ku so littafi wanda irin littafi na kuma na ga a cikin group ne ko na whatsapp na ga ɗazu kamar yakubu jafar ya saka ya saka pdf na wannan littafin cikin ana samun pdf kawai su ku waya gare kamar in baka isa naira hamsin wannan ya fi na pdf mutum ya sai littafi hard copy ya fi soft copy da aka sai na 50 naira kasa inda aka tsaya kayi alama ya fi kuma ya fi alitta a duk wadda aka fito tun shekara da shekaru ba a yin ta tablet ba a yin ta waya da sauransu littafi ana sayan hard cover ne wanda ya fi hard copy ya fi so uh, mun ce naira hamsin yake wanda suka biyo mu jiya muka fara har yanzu muna cikin mukaddima wanda yau za mu yi da ita sannan mu fara a cikin al'usulul salata din uh, watan cikin uh, abin da ya shafi asalin guda uku da muka yi magana jiya mun tsaya a salisa shafi na takwas ga irin wanda ke da nawa za ka za mu kuma maimaita wannan ɗayin da muka tsaya ya ce a salisa na man aɓa a rasula wa wahadallah cewa duk wanda ya wa manzon Allah ɗa'a ya kaɗaita Allah la ya juzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu baya halatta gare yi soyayya ga wanda ya keta haƙƙin Allah da manzon shi walau kana aqraba qaribin ko da mafi kusancin mafi kusanci ne gare shi shine mafi kusanci cikin yan uwan shi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka shine cewa da Allah yayi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu baka samun mutane da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna yin soyayya da wanda ya keta haƙƙin Allah da manzon shi da wanda ya ci zarafin Allah da manzon shi walau kanu aba'ahum ko da waɗannan mutanen iyayensu ne au abna'ahum ko da 'ya'yansu ne au ikhwanahum ko da 'yan uwansu ne au ashiratahum ko da ƙabilarsu ne ula'ika kataba fi mun iman wayanda ke haka su Allah ya rubuta imanin cikin zukatansu wayanda duk wanda ya keta haƙƙin Allah da manzon shi duk wanda ya keta alfarmar Allah da manzon shi ba su soyayya da shi ko da mafi kusanci ne ko da iyayensu ne ko da 'ya'yansu ne ko da 'yan uwansu ne ko da 'yan kabilarsu ne to wanda ke da wannan ɗabi'a su ne waɗanda Allah ya rubuta imani cikin zuciyarsu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya taimake su da ruhi da gare shi Allah yake taimakon su da ruhi da gare shi wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma yake shigar da su aljanna wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta khalidina fiha suna masu dawwama a ciki radiyallahu anhum wa rabu an Allah ya yarda da su kuma su kuma sun yarda da Allah ulaika hizbullah inna sune runduna Allah ala inna hizballahi humul muflihun Allah ce ku saurara ku jiya runduna Allah sune ah, wayanda ke samun nasara kaga duk wanda ya keta alfarma Allah ko ya keta alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya halatta ga wani wanda yake da imani da Allah ko ranar lahira ya je yana so ne ya je yana kusanci da shi baya halatta Zaka ina kira ga jama'a su yi hankali yadda suke bibiyar 'yan kwallo wayanda ba addinin su ɗaya ba yadda suke bibiyar 'yan siyasa da ba addinin su ɗaya ba yadda suke bibiyar bibiyar 'yan masu waƙoƙi da masu fina-finai wayanda ba addinin su ɗaya babu wanda ya hana ka yi mu'amala da mutane mu'amala ta kwarai kun ba mu mai cewa wai ga wata siyasa da dole sai musulmi da yawa ana siyasa wanda musulmi da wanda ba musulmi yake ciki ba ana yin wayannan abubuwan kwallo ita kauli mafi inganci ba haramun ba ne buga ta eh, ko kallon ta ko wani abu amma wani wanda ke makiyin Allah da manzon Allah ne ka ɗauke shi ka sa son shi cikin zuciya ka fiye da wani mumini wannan akwai matsala ko da siyasa ku ne ɗaya ko da club din kwallon ku ne ɗaya ko da shi kake kallo ko da waka yake ko da fina-finai yake yi yadda ake nuna soyayyan nan ta wuce wuri ba ta da kyawu tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah ce kuna boye so cikin zuciyarku game da su dama so cikin zuciya yake amma mu'amala ta kwarai ana kowa mu'amala kwarai musulmi da wanda ba musulmi ba balma wanda ba musulmi ba da yawa sun shigo musulunci saboda kyakkyawan mu'amala ta musulunci da yawa da ya yi ma mutane suka gani suka shigo musulunci a karnunuka na farko musulunci bai watsu da yaƙi ba ya watsu ta hanyar 'yan kasuwa yanzu nan mu kasashen hausa musulunci ba a taɓa yakan mu ba babu tarihin cewa ƙasar hausa musulunci ya shigo ta laraba sun zo sun yaƙi sun ci nasara a'a duk inda ka ga bahaushe ya shiga musulunci ne domin kyakkyawan mu'amalan musulmi larabawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so Quba bin Amir wanda suka zo nan Afirka ta bakin mutum sub-Saharan Afirka kuma suka yi mu'amala ta kasuwanci aka yi kyawun halayensu kakannin kakannin kakannin masu karbi musulunci zaka mu'amala ta kwarai da wanda ba musulmi ba abu ne mai kyawu kada wani ya fahimci haka so cikin zuciya yake so ɓoye shi ake cikin zuciya baya halatta mutum ya ɓoye shi na lace ce na ilayhim bil mawadda baya halatta kai asarta ka ɓoye son wani wanda baya son Allah baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai mai dariya ka kyautata mai dama ba haushi ce so ba dariya ba dariya ba so ba za ka yi mai dariya ka kyautata mai ka jawo hankali ne wannan abu ne wanda yake mai kyawu amma ka ɓoye so ciki ne bayan shi ya ɓoye ƙiyayya ga Allah da manzon Allah to tun ake samun matsala don shi wata in wani zagi manzon Allah kaga wani ya kare mai saboda asali bai dauki manzon Allah abinda bancin shi ya waje ba a so shi ba kuma ana son mai so ne don ɗaya yana so ne sannan ana kiyayya da mai kiyayya da shi don ɗaya yana kiyayya da shi wannan shine asalin son ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wani na can yanzu yana China baka taba ganin shi ba amma don ɗaya na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma kana so ne saboda son da kake wa manzon Allah wani yana can China baka san shi ba saboda bai son manzon Allah kai ma baka son shi wannan shine cikakken so to in mun bar wannan tun daga farko shi zai sa in wani ya zagi manzon Allah ko wani ya waye sai wani mai zan bai ma ji ciwo bai ma damu ba saboda asali bai a kan cewa ana so don Allah ana ki ana ki don Allah ba tayyib sai karatun mu na yau sai ce ilam asharaka Allah li ta'atihi yace ka sani Allah ya shiryar da kai ka dinga wa Allah da'a annal hanifiyya millata ibrahim shi abin da ce ma hanifiya miƙaƙƙiyar hanya wadda take miƙe akan tauhidi wadda ta kauce ma shirka hanyar nan ta annabi ibrahim an ta abu da allaha wahdahu shine ka bauta ma allah shi kaɗai, mukhlisan lahu dina kana mai tsarkake addini gare shi kana mai tsarkake zuciya gare shi wa zalika amara allahu jami'an nasi da haka ne allah ya umarci dukkan mutane shine su bauta ma allah suna tsarkake niyya wajen bauta ga allah wata ne ake da tsarkake niyya wajen bauta ga allah kai zan masallacin juma'a da kake zuwa don wani na zuwa ka a ce ba a ganka ba kai zan masallacin ungoku da kake fitowa don ka a ce ba a ganka ba ne kai zan wasu abubuwa da kake nan addinin musulunci domin ka a ce ba da kai ba ne a'a ya kasance ka tsarkake niyya ya kasance kana addinin ne saboda Allah shi kadai shi kadai cincinta addini saboda shi kuma don haka saboda shi saboda shi kadai kake yi sai ce wa wa zalika amara Allahu jami'an nasi da haka ne Allah ya umarci dukkan mutane wa khalaqahum laha kuma akan haka ne Allah ya halice su kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutum da aljani ba sai domin su bauta min domin a bauta ga Allah kadai Allah ya halicci dukkanin mutane ya halicci dukkanin aljani don ɗaya su bauta mai babu wani dalili da ya wuce haka kuma domin ɗaya su kaɗai tashi da bauta in ka ce don su bauta mai ɗaya kaga suna bautar akwai masu suna bauta mai suna bauta ma annabi isa amma sun biya bauta ba su biya ba wasu suna bauta mai suna bauta ma gumakan makka sun ma duk masu bauta ma wani da shi sun san cewa shi ya fi sauran abin da suke bauta ma ne suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allah zulfa ai su ba abin da yasa muke bauta musu sai don su kusantar da mu zuwa ga allah zaka cewa a cewa a bauta ma allah shi kadai ake nufi dan shi malam yace wa ma'ana ya abuduni yuwahidun abinda Allah ke nuni da ba halicci mutum da aljani ba sai don su bauta min ai don su kaɗaita ni da bauta don haka abinda a fassara ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shine ba halicci mutum da aljani ba sai don su kaɗaita ni da bauta ai ka ce na ka samu wannan fassara sai ce ga yana a cikin littafi ka buɗa daga yau ka sani yanzu saboda me sai ce ai to saboda ai kowa ma yana bauta ma Allah mushrikan makka suna bauta ma Allah yahudawa suna bauta ma Allah nasara suna bauta ma Allah amma matsalar kawai su ba su kaɗaita Allah da bauta ba don shi bautar su abba ta yi ba don haka duk wanda yake bauta ma Allah ya bauta ma wani kuma bayan Allah ya bauta ma Allah ya bauta ma Allah ya bauta ma Allah yanzu an jima ya bauta ma wani gunki ne ya bauta ma Allah yanzu an jima ya bauta ma wani annabi da yake bauta ya bauta ma Allah yanzu ya bauta ma wani mala'ika ya bauta ma Allah yanzu ya bauta ma wani waliyi ya bauta Allah amma ba don haka aka halitta ba inda zaka halitta da babu bukatar annabi ya yaki mushrikan makka yanzu suna bauta Allah babu bukatar annabi ya yaki uh, uh, yahudawa da ma suna bauta Allah sai dai me su an an mu ne domin mu kaɗaita shi da bauta ba don mu bauta ba shine malaci wa ma'ana ya abudun abinda ake nufi da ya abudun da Allah ya ce wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ma'anahu yuwahidun ai su kaɗaita ni su kaɗaita ni da bauta wa abamu ma amara Allah bihi tauhid mafi girma abin da Allah ya umarni da shi shine tauhidi wannan na son ku fahimta duk abin da Allah ya umarni da shi Allah ya ce ayi sallah Allah ya ce ayi azumi Allah ya ce ayi tauhidi Allah ya ce ayi sada zumunta Allah ya ce ayi sadaka Allah ya ce a je hajji Allah ya ce in aka ce ka faɗi abubuwan da Allah ya ce ai za yi ta faɗi da yawa Allah ya ce ai kaza Allah ya umurta ai kaza Allah ya umurta ai kaza amma duk cikin su ya ce maka to wata girma wai tunda dai ga amuni ne an ce mai kaza shine ma Allah ce wa ma amara Allah bihi tauhid tauhidi shine mafi girma abin da Allah ya yi umarni da shi wa huwa ifradullah bil ibada shi kuma tauhidi ne shine kadaita Allah da bauta a bauta mai shi kadai ka hada shi da komai wajen bauta shine mafi girma abin da yayi yayi umarni da shi wa abamu ma naha anhu shirk mafi girman abin da Allah ya hani akan shine shirka a hada shi da kaga Allah ya hana a shagiya Allah ya hana a yi zina Allah ya hana a yi caca Allah ya hana a saba ma iyaye Allah ya hana a yi zalunci Allah ya hana amma mafi girma abin da Allah ya hana a shi shine shirka a hada shi da wani wajen bauta wa huwa da'awatu ghayrihi shi shine a kira wani tare da shi ya kasance kana kira ya Allah ka taimake ni sai kasance ko wannan kira Isa almasihu ya taimake shi wannan shine mafi muni abu akwai wanda kiran annabi sallallahu alaihi ya taimake shi akwai wanda kiran mala'ika jibrilu ya taimake shi akwai wanda kiran wani mala'ika ya taimake shi akwai wanda kiran wani waliyi ya taimake shi wanda kiran wani malami ya taimake shi wanda kiran wani gunki ya taimake shi wannan shine mafi munin abinda Allah ya haranta kaga yanzu muna da abubuwa guda biyu muna da umarnin da Allah ya yi muna da hanin da Allah ya yi cikin umarni da abubuwan da Allah ya ce a yi mafi girma shine tauhidi cikin hannun da Allah ya ce a abubuwan da Allah ya ce a bari mafi girma shine tauhidi Mishin shi ka ɗauki ƙur'ani gaba ɗai tun daga suratul fatiha kana zuwa umarni na farko da Allah ya yi cewa ya ku mutane ku yi kaza shine na tauhidi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma ubangijin nan ku kadaita shi da bauta wanda ya halice ku da wanda a gabaninku, ku da za ku samu takawa shine umarni na farko cikin Qur'ani da wani zai tambaye ka tauhidi menene umarni na farko da Allah ya cikin ne umuni na farko shine na tauhidi abota min shi kadai duk cikin umarnin da Allah ya yi kuma wanne ne ya fi girma shine abota mai shi kadai to hani na farko cikin da Allah ya cikin Qur'ani shine na shirka wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah wasu abubuwan kira tare da shi ya kasance ana ya Allahu wannan ya Husaini a'a ya Allahu ba da yake da ya Husainu ba ba a kiran ya Husainu ba a kiran ya ya Nabiyu ba a kiran ya waye Allah kawai ake kira Allah kawai annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada in dai ana kiran Allah to ba a kiran wani don haka kira na farko farko umuni da farko da Allah ya cikin Qur'ani shine a bauta mai shi kadai hani da farko da Allah ya cikin Qur'ani duk in ka tsako bakara duk labarin ne Allah ke bamu siffofin muminai siffofin kafirai siffofin munafukai labarin asalin halittar ɗan adam labarin umuni na farko da Allah ya cin Qur'ani shine to ku bauta mini ku bauta mini ni kaɗai. hani na farko da Allah ya ce ku bari shine kada ku hada da wani wajen bauta don haka yadda ba za ka ce na wa Allah sallah yanzu in an jima zan wa annabi sallah ko zan wa Husaini sallah haka in ka ce ya Allahu ba za ka ce kuma ya Husaini ba ba a kiran Husaini tare da Allah Allah shi da ake kira shi kadai ba a kiran wani wali ko wani ko wani babban malami ko wani wanda ake ganin ya iya ko ya sani tare da Allah ba a kira ne sai malam ya ci gaba da cewa wa abin manaha anhu shirk mafi girma abin da Allah ya hana kuma shine shirka wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu shine a kira wani tare da Allah wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine cewa da Allah ya wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku shirka da shi ga komai kada ku hada Allah da wani wajen bauta haka kamar da muka yi ta bayani bautan nan fa ba shi ne sallah ruku'i sujuda ba dai shi ma bauta ne ba da sadaka bauta ne addu'a bauta ne bakance bauta ne cewa yan bani abu akwai masu zuwa wajen kabarin wani wali ko wani mutum mana garji su ce in ka ba mu kaza duk za mu zo mu misali in muka samu haihuwa za mu kawo kaza to shi ma Allah kaɗai aka wa haka nan domin shi ɗaya ke bayarwa don haka zuwa nan mukaddima ta gama ta wannan littafin zuwa nan yanzu an gama introduction yanzu za a shiga cikin ainihin littafi wanda yake al-usulu salasa wayannan asalin guda uku da ya wajaba kowane musulmi ya sani da ya wajaba kowane musulmi ya yi aiki da su wanda muka ce saboda girman wayannan asalin guda uku da zamu faɗi saboda girman su annabi sassan ya koya mana su cewa bayan kowane kiran sallah a yi ni so biyar mu faɗe su an gama kiran sallah sai mu ce rabitu billahi rabban bayan ayyuma annabi salati an yi allahumma rabba hadhihi da'wati tama wa salatu qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila har zuwa karshe an gama sai a ce rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya saboda muhimmancin su annabi ya ce muna zaka qawmul iman man rabiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya ya ɗanɗana zakin imani duk wanda ya jira da wa'annan abubuwan guda uku duk su ne ake duk annabuwa wanda aka kawo domin su kira wa'annan ne su kira jama'a ku yadda da Allah shi kada yake bauta ba ku yadda da wannan addinin da muka zo da shi ku yadda da ku yadda da annabin da aka aiko muku da haka mu mu yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam mu san shi saboda muhimmancin wa'annan in kan mutu cikin kabari su ɗaya wani kiri da mun karan za su tambaye ka idan waɗanda ke shigowa cikin kabari mala'ikun nan guda biyu mun kawai wani ke da ke zuwa su yi ma tambaya in sun zo wa'annan asalin usulu salasa za su tambaye ka wata wa'annan abu asalin guda uku suke tambayar ka ma rabbuka wa ma dinuka wa ma hadan nabiyyu alladhi bu'itha fikum shikenan magana ta kare zaka su ne dai tambayoyin wannan zaka yau waje ba mu san su akan su aka aiko manzanni akan su aka saukar da littattafai a su ake ce mu maimaita kullum so biyar a yi ne, su za a yi mana tambaya in mun shiga kabari wannan duniya nuna maka muhimmancin su mala yace fa idza qila laka idan aka ce maka mal usulus salasa menene wa'annan asallan guda uku allati yajibu alal insani ma'rifatuha wanda yake wajaba ga dan adam ya san su yake wajaba ga mutun ya san su fa kul ka ce mai zai wani tambaye ka to wa'annan asallan guda uku wanda su ake tambaye kabari da su ne ake karantawa bayan kowace bayan kowane kiran sallah su ne annabi ya ce duk wanda ya yarda da su ya ya tsantsana zakin imani menene fa kul ka ce mai ma'rifatul abdi rabbahu da farkon su Shi ne bawa ya san ubangijin shi wa dinahu na biyu ya san addinin shi wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam na uku ya san addinin shi annabin shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wani littafin daga nan yanzu har zuwa ƙarshen littafi babu abin da zai muna magana illa mu san Allah sani na ilimi sani na in wani ya tambaye ka yanzu misali wanda yanzu yake fara karatun nan yanzu kasancewa mafi girma abin da Allah ya umarni da shi shine tauhidi mafi girma abin da Allah ya yi hannu da shi shine shirka ka san wannan yau kana da wannan cikakken ilimi duk wanda ya tare kai tambaye kai ce kai amma an yi umarni da yawa an ce ayi sallah an ce a da zumunta an ce wai wafi girma yanzu ka sani kana iya buɗe littafi ka karanta mai dama ina gaya muku ina kwaɗaitar da ku da cewa ku samu littafi domin shine karatu ba wa'azi ba yanzu kai malami kace a wannan abin da wani ya tambaye ka menene mafi girman abin da Allah ya umarta sai ka ce tauhidi sai ka buɗa mai littafi buɗe littafi kaza shafi kaza ga yana kana da shi me mafi munin abin da Allah ya hana shirka buɗe littafi shafi kaza shafi kaza ga kuma da dalilin shi zaka yanzu a shi littafi abin da zamu yi wane ne ubangijinka wane ne addininka wanne ne uh, annabinka kuma da dalilai kawai ka san su sani na ilimi ba wai kawai ba wai kawai eh da kaji jama'a na faɗi ba tayyib fa'iza qila laka rabbuka ya ce maka ubangijinka yanzu zan fara da asali na farko yanzu zan fara magana wane ne ubangijinka ubangijin da muka faɗi Allah ubangiji wai wane ne Allah ubangijinka da ni kake gane Allah ubangijinka mine ne wane ne Allah ubangijinka yanzu shi za mu karanta wannan shine asali na farko cikin wannan asalin guda uku da mun gama da waye waye ubangijinka waye addininka waye annabinka shikenan mun gama littafin kuma shikenan ka san wayannan asalin guda uku zaka da ka zo kana ana bayan gama kiran sallah ka zo Allahumma ah, Ah, ka zo bitu billahi rabban wa bil islam din yanzu kana faɗi ne da ilimi ka san ma'anar abinda abinda kake fadi. malaka fa idza qila laka idan aka ce maka ma rabbuka wane ne ubangijinka fa qul ka ce rabbi allah allah shine ubangijina allah zai rabbani wanda ya rene ni wa rabba jami'al alamina bi ah, ni'matihi kuma ya rene dukkanin ah, talikai da ni'imomi ne wa huwa ma'budi kuma shi nake bauta ma laisa li ma'budin siwa hu banda abin bauta kuma baya ne so wannan magana mai matukar muhimmanci ce dunkule ta nan ya ka tambaye ka wane ne ubangiji ka ce shine Allah wanda ya rene ni ka kiyaye wanda ya rene ni shi ya rene ni kuma ya rene dukkanin dukkanin talikai tsayib akwai abin da ake tauhidin rububiyya akwai abin da ake tauhidin uluhiyya yanzu ku kiyaye yanzu wannan baya cikin wannan littafin. yanzu zan gaya muku ne domin ku ƙara fahimta abin da cikin wannan littafin. tauhidi ya kasu kashe biyu akwai abin da aka ce ma tauhidul ma'rifa da tauhidul talab ko kuma ka ce ya kasu kashi uku domin ya yi maka sauki akwai abin da aka ce ma tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat ya ce tauhidul tauhidul ma'rifa shine tauhidul asma wa sifat tauhidul rububiyya tauhidul talab shine tauhidul uluhiyya ɗaya yanzu tauhidi ya kasu kashi uku yanzu kaɗai ta Allah da bauta yanzu a matsayinka na musulmi abin da ya bambanta ka da wanda ba musulmi ba nasara shine shi cewa kai Allah uku ne kai cewa kai Allah ɗaya ne shi bambancin ka da shi to yanzu fahimtar Allah ɗaya ne fahimtar Allah ɗaya ne ya kasu kashe uku abubuwa guda uku ne ya kamata ka fahimci Allah ta hanyar su shi kenan ka fahimci cewa Allah ɗaya ne abubuwa abubuwa uku ne na farko rububiyya sanin Allah a matsayin ne ubangijinka me ubangiji me ma'anar rububiyya rabb me reno muka fassara Allah zai rabbani wanda ya rene ni watan ka san shi ya halitta shi ya yi halitta shi ke arzikawa sannan shi ke sarrafa lamura yadda ya ga dama amma in ka san wannan faɗai baka san Allah ba da kyau in wannan ɗai ka sani to ka san Allah kamar da Kirista ya san Allah kamar da Bayahudi ya san Allah kamar da mushriki ya san Allah duk wanda ya yadda akwai abin bauta ko mallame ko addinin Indiya yake mai bauta ma shanu da mai bauta ma bera da mai bauta ma Isa almasihu da mai bauta ma dutse duk sun yarda da haka in ka tambaye ka ce kuna bauta ma sanuwa dole in sanuwa ta halicce ku cewa ba sanuwa ta halicce mu ba Allah ya halicce mu sanuwa ka azurta ku ba ita ke azurta mu ba Allah ke azurta mu sanuwa take take juya lamurra ta yi iska ba ita ke yi ba ita kawai wani alama ne da muna bauta mata dai tare da Allah domin Allah yake so a bauta mata tare da shi haka za su gaya maka don haka in ka san haka na tauhidin rububiyya duk in kai musulmi kake yanzu kana tauhidin rububiyya ka yarda cewa Allah shi ya halicce ka shi ya halicci komai ka yarda cewa Allah shi ka azzata ka shi ke azzata komai da kifi cikin cikin cikin ruwa da tsuntsu a sama da mutum da dabba da aljani duk Allah ke azzata su Allah ke sarrafa lamura shi ka ruwa lokacin da ya ga dama yayi zafi lokacin da ya ga dama yayi sanyi lokacin da ya ga dama to yanzu kana tauhidin rububiyya amma bai sa ka musulunci ba sani haka ɗaya bai sa a ce a ah, lalle wani babban musulmi kake da zaka tashi gaban jama'a ka ce ya jama'a Allah Shi ne wannan wanda ya halicce ni ya halicce ku jama'a gaba ɗaya Allah ya halicce mu sannan Allah ka azzita mu jama'a duk wanda kun ga ya samu Allah ka azzitawa na uku jama'a Allah ka sarrafa lamari ne yadda ya ga dama ka tsaya nan to ba a cewa kai amma wannan ya san Allah sai a ce wannan ya san tauhidin rububiyya me na gaba to ku bauta ma Allah shi kadai yanzu shi zai saka musulunci shine tauhidin uluhiyya in ka ce haka duka amma don Allah ga wani abu da nake so ku bauta mata da Allah sai a ce wannan ba musulmi kake ba ai duk duk kowa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah haka Allah ya ce mushrikan makka su Abu Jahali ya tambaye su wani ci sama da kasa su ce Allah wa kai azzata ku sai su ce Allah duk sun yaji da haka amma bai sa suka zan musulmi ba kawai wannan ya sa kai ba atheist kake ba kai ba mulhidi kake ba wanda ke cewa babu Allah a ce wala ke wannan ya sa akwai Allah amma kana bauta mai kana cikin masu bauta mai ka shigo musulunci sai kana da kala na biyu na tauhidi tauhidin uluhiyya don sai ce Allah shine ubangiji na shine Allah wanda ya rene ni ku da ku je da yace ku gane logic din maganan sai ce huwa ma'budi rabbi Allahu, ubangiji na shine Allah Allah zai rabbani wanda ya rene ni me ya reno abubuwa guda uku ne shine ya halicce ka shi yake azzata ka shi yake juya lamura wa rabba jami'al alamina kuma ya rene dukkanin talikai bi ni'imatihi da ni'ima ta yi to don haka wa huwa ma'budi shine abin bautata kuma sai yanzu ka shigo musulunci ka san shi kuma ka san shi ɗaya cincinta a bauta ma amma mushrikan da duk Allah ya aiko mafi yawan mushrikan da Allah ya aiko manzanni daga manzon Allah Nuhu alaihi salam har zuwa Annabi sallallahu alaihi duk sun san wancan sun san Allah ke azurta su Abu Jahali Abu Jahali da shi da mutane ne da Abu Lahabin nan da kike tabbata da Abi Lahabin duk sun san Allah ke halitta Allah ke azurtawa Allah ke juya lamari kawai wajen bauta da ta bauta mai shi kadai haka wa huwa ma'abudi kuma ni shi ne abin bauta ta laysa li sai wahu banda wani abin bauta ba shi ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine cewa da Allah ya alhamdulillahi rabbil alamin dukkan ne yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wane ne Allah kalima ta farko da ta fara fasara wane ne Allah shine al-rabbi rabbil alamin ubangijin talikai wa kullu ma fi wallahi duk abinda ba Allah ba alamun shine talitaliki zaka yance rabbil alamin ubangiji talakai wake ne duk wanda ba Allah ba mala'iku sun shiga ciki al'arshi ya shiga ciki mutane sun shiga ciki aljannu sun shiga ciki dabbobi sun shiga ciki kwari sun shiga ciki akwai ta shiga ciki babu ta shiga ciki komai wanda ba Allah ba Allah shine shi kace ma alam don haka alhamdulillah dukkan yabo da godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talakai ayyib ayyib sai ce wa ana wahidun min zalikal alam sai nake cikin wayannan talakan talakan da Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya su tabbatar ma Allah ubangijin talakai ni ɗaya nake daga cikin su sai ku tsaya ku je da Allah ya ce mun ce umuni na farko cikin Qur'ani shine ya bauta ma Allah ku tsaya ku ga alakar tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya umuni na farko cikin Qur'ani shine ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane o ubudu ku bauta ma rabbakum ubangijinku kaga tauhidin uluhiyya da rububiyya o ubudu ku bauta ma wala ku bauta ma rabbakum ubangijinku shi Allah ko da cikin Qur'ani yana amfani da rububiyya ya tabbatar da uluhiyya tunda shi ya halicce ku to ku bauta min ya amfani sani na san shi ya halicce ni na san shi yake azzatawa shi yake juya lamari da gida ma kuma zan bauta ma wani me amfani haka babu amfani sanin haka shi Allah ya ce tunda kun san haka to yanzu ku bauta mai shi kadai tunda ka san aka ce to kai yanzu kai da ke zuwa kana cewa inda shehi kake zuwa bauta neman neman ya baka kaza neman kaza neman kaza kuka jin tsoro to yanzu waye halicce ka shehi Allah ya zaka ce wa yake azzata ka kana zuwa ka ce shehi ya baka sa aljihu zaka ce Allah to me yasa kake zuwa inda shehi kace kuma ka roke shi kace kuma ya baka shine matsala me kake zuwa inda Isa almasihu tunda ba shi ya halicce ka baka ce ya baka shi ne matsalar kawai ka bauta tun da shi kadai ya halice ka shi kadai to shi kadai kamata ka bauta ba dan shi Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ummuni na farko cikin Qur'an ji logic eh ummuni na farko ya ku mutane sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ba saboda ya ayyuhal ladina amanu su sun ga sun imani an fitar da su yanzu cewa aka bauta ma Allah yanzu kowa da ku. ya ayyuhan nasu ya ku dun mutane to o ummudu ku bauta ma wala ku bauta ma rabbakum wannan da ya rene ku ubangiji wanda shi ke ruwan sama shi ke da sama shi ke da ƙasa shi ya halice ku shi ke baku abinci shi tushe mata shi ke mata ku bauta ma ya ce fa'ida tsila laka idan aka ce maka yanzu ka san waye ubangijinka yanzu an baka aka ce waye ubangijinka ce ubangijina shi ne Allah Shi ne wannan da ya rene ni kuma shi ya rene dukkanin abin da ka gani dukkanin talikai kuma shi kaɗai nake bauta ma ba ne bauta ma wani kuma baya ne dalili akan haka Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin to yanzu wannan ne na ka ubangijinka sani na ilmi duk abin da ka faɗi ba wannan ba to wani sani ne amma sani na ilimi da ana ta ce ma wa ubangijin kana ubangiji na Allah sha kare bayani a Allah kai baka san Allah ba yanzu an wuce nan yanzu kai an tambaye ka wane ne ubangijin kai yanzu ka zama malami game da sanin ubangijin ka sai ka ce Allah Allahu rabbi Allah shine ubangiji na allazi rabbi Allahu Ubangiji na shine Allah, allazi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, wanda ya rene ni ya rene dukkanin talakai da ni'imomi ne, wa huwa ma'budi laysa li ma'budin siwahu. Shine abin bauta ta banda wani abin bauta kuma baya ne. Wa dalilu ala zalika dalili akan haka qauluhu ta'ala cewa da Allah ya alhamdulillahi rabbil alamin. Shikenan yanzu. Duk wanda tambaye ka wai ubangijin ka yanzu ka gama da shi, gamawa ta ilimi. Mun shi muke cewa kowa ya samu littafi. Naira hamsin kasuwa. In in ba ka samu littafi ka yi downloading kila data naira hamsin sana ma amma dai albarka ta fi ka rika paper albarka ta fi haka haka aka saba neman karatu kuma shi za ka iya fassara in muka fassara wata kalima kana bukatar sai ka yi mata ka yi alama kuma ka haɗe ka ajiye iyanka da jikokinka ga littafin da ne karatu su da salata amma waya in ka je kai kakara ka cika dubu ashirin da biyar ɗari bakwai da hamsin aka baka wata kaga shikenan karatu ya tafi ɗaya yanzu yanzu mun sai ce fa'iza ƙila laka idan aka ce maka bima a rafta rabbaka don yi kake gane ubangijinka da mi kake sani akwai ubangiji kasan wannan tambaya ce mai girma a ce maka ya kai kasa akwai ubangiji yanzu shi ne za mu ansa yanzu kai ka ce kana bauta ka taɓa gani ne ya kai kasa akwai shi fa mi mata arifa rabba da mi kake gane ubangijinka sai kai ta tunani to ga ansa nan cikin littafi sai ce faƙul ka ce bi ayatihi wa makhluqatihi da ayoyi ne da halittu ne watan wa ayoyi ne an ce ayoyi ana nufin abubuwa ne ka za mu faɗi yanzu abinda ayoyi ne ba ayoyi na ƙur'ani ba ayoyi ne da halittu ne wa min ayati daga ayoyi ne alamun da ke nuna akwai shi al-lailu wan dare da yini yace kaga wannan daren da kake gani a yi dare an jima ayi yini to alama na cewa akwai Allah saboda inda wani dan adam ne kai kowa ne da yanzu ya mutu kace a gwada maka a nuna maka wani ɗan adam wanda yake tun shekara kaza yana nan shine ke haka kowanne ne ya mutu inda wani ne ke dare da yini ke canza su haka da ya mance wata sai goma na dare ya ce inna an manta <laughs> ashe lokacin dare yayi ba ba a danna na dare ba tab sai a danna na dare inda inda inda wani a ce a wani gunki ne sai ka ci wai na guma kan da aka ta bamu labari wudda da suwa da ya gusa da ya uka nasara duk sun duk babu su yanzu inda su ne kai kuma yi lokacin da babu su inda lata da uzza ne da hubal da manata duk yanzu babu su inda shehi wane ne kafin a haifai kowane shehi ne da ka shiga google ka rubuta suna ne za ka ji wikipedia za ta gaya maka an haifai ran kaza ga watan disamba da bayan sallar la'asar to ka kayan sallar la'asar ba wa ke juya labari babu ke juya labari za ina gane allah da ayoyi ne da halittu cikin ayoyi ne akwai yini da dare kawai wannan logic din ya ishe kowa yini da dare kowanne ne ka juya su da yanzu babu shi wa shamsu wal akwai rana akwai wata wa min makhluqati cikin abubuwan da ya halitta akwai as-samawati sab'u sammai guda bakwai wal arbuna sab'u da ƙasa guda bakwai wa man fihinna da duk wanda a cikin su wa ma bainahuma da abin da a tsakanin su wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka ce wanda Allah yayi wa min ayatihi al-lailu wan naharu cikin ayoyin Allah akwai dare da yini akwai yini da dare cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah kawai dalilin kawai kana ta wai ina Allah kai yanzu ya kai ka sa akwai Allah sai ka ce dalilin na akwai Allah dare da aka yi da yini ka bari ka gani dare ba zai shigo ba in dare bai shigo ba karyata ne ka ce babu Allah mu jira yanzu in haka ba yini ake ba yanzu to yini ake dare zai shigo in dare ne ka ce yini zai shigo saboda Allah ya ce wa min ayatihi cikin alamun da ke nuna akwai shi ayoyin da kina kai al-lailu wan nahar shine dare da yini sai Allah ya ce wa shamsu wal qamaru da kuma rana da wata ga rana nan kana gani alamu ne na akwai Allah duk wanda ya zo ya gaya maka cewa da mu ko da aka haihu mu babu rana daga baya an kai ta karya yake yi ka tambaye su ka jiya ah, yaushe aka fara demokradiyya ce an fara demokradiyya lokaci kaza ka tambaye babanka da kakanka in sun in sun dade ka ce yaushe aka yi Najeriya akwai lokacin da babu Najeriya daga baya aka yi ta kudin nan da ake kashe ce da ba su bane daga baya aka yi su motoci da babu su daga baya aka yi su duk an san lokacin da babu su jirgin sama a wancan lokacin da babu amma ka ci a kone gaya maka sadda suna kanana babu rana da wata daga baya aka yi sadda suna kanana babu dare da yini za ka sun girmi kowa alamu ne na akwai Allah akwai wanda kenan shi bai da farko wanda ya yi su ko wanda ya zo haka ya gane su annabi adamu ko da ya zo duniya ya iska rana da wata suna fitowa annabi adamu ko da aka saukar da shi shine farkon adam ya iske rana da wata suna suna za ka akwai wanda ya halicci rana da wata kenan saka kowa don shi shi ma annabi ibrahim ko da ya zo yana wani wani yana jayayya da shi sai ya ce namrudu ne sai ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu annabi ibrahim yana tambaya annabi ibrahim kasancewa cewa Allah nuna shi cewa alamu ne shine rana da wata da sama da ƙasa ya fi ƙarfi shi annabi ibrahim da ya fara zuwa inda shike sai ya fara yi mai misali da mutuwa da rayuwa sai ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu ubangiji na shine wanda ke mutuwa ke kashe sai ce a kawo mutum biyu sai a kawo mutum biyu sai kashe guda sai bar guda sai ce ni ma na kashe na raya qala ana uhyi wa umitu qala fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa ati biha min al-maghribi yace Allah na shi ne wanda ke zuwa da rana da gabas fito da ita daga yamma fa buhita alladhi kafara sai ya rude kawai shine kawai duk wanda ya gaya maka cewa rana da wata ba alamu ne yake nuna Allah ke gwada maka wayi su waye ya yi su ko mine ne mutum wanda ya yi mota an san lokacin da babu ta an san wanda ya yi mashin an wanda ya jirgin sama an wanda amma rana da wata babu wanda ya san wanda ya yi su na aka gansu kowa na ya gansu dalilin ya ce akwai wanda ya kage su shi ne wanda baya da farko sai ya ce Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lil qamari kada ku yi sujuda ga rana ko wata da ko wanda kamata awa sujuda bancin Allah da rana ko wata sa min da yasa saboda su kowa ya gani nan kowa an sassa da babu sha babu wanda ya sassa da babu rana ko babu wata duk kowanne ne kake bauta ma akwai lokacin da ba a haifai ba akwai lokacin da kuma ya wuce amma kuma da ka iske rana da wata su ne manyan alamu akwai Allah amma Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari kada ku yi dan shi su akwai masu bautar su akwai masu bautar la tasjudu lishamsi wala lilqamari kada ku yi sujuda watan kada ku bauta ma rana ko wata wasjudu lillahi yi sujuda ga Allah allazi khalaqahunna wanda shi ya halicci dare shi halicci wata rana da wata in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance shi kuke bauta ma ina so kowane ku ya samu littafi in ka samu littafi kana zama ɗalibi in kai wuce da ɗalibi kai tafiya ka zama malami wata rana amma in kana sauraron wa'azi in kai shekara dubu kana sauraron wa'azi baka taba zama malami in kai baka da littafi baka karatu ya ka kana sa kasa kana jin wa'azi kana zuwa kana jin wa'azi an shekara dubu sunan ka jahili kai hakuri kai hakuri sunan ka jahili na shekara dubu kai duniya amma kai kullum kai ne wajen wa'azi wajen sauraron wa'azi da kasar din wa'azi sunan ka jahili baka zama malami kana zama malami ne in kana littafi saboda in kana littafi yanzu in wani ya ce maka to wai waye ubangijinka yanzu sai ka san abin da za ga yabe kuma ka san inda za ka dukuwa ka gwada mai in wani ya ce ma ka ce ka kai fa kai wannan bayani na cewa ai rana da wata su ne manyan alamu na cewa akwai Allah in ya ce maka ina za ka dauko ka gwada mai kuma ka dauko ka karanta mai kuma sai ka ce mai kuma domin a nuna cewa alamu ne na Allah Allah ya ce wa min ayati da kai ne ya faɗi ya ce al-lailu wan naharu yini da dare wa shamsu dare da yini wa shamsu wal qamaru da rana da wata sai Allah ce kuma la tasjudu lishamsi wala lilqamari kada ku sujuda ga rana ko wata wasjudu lillahi ku sujuda ga Allah to me matsayin Allah ga rana da wata allazi khalaqahunna wanda shi ya halicce su in kuntum iyyahu ta'buduna inda shi za ku bauta ma to in bauta za kai to ga wanda ya cincinta ka bauta mai wa qawluhu ta'ala da cewa da Allah yayi inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda lalle ubangijinku shine Allah wannan da shi ya halarci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin cikin kwana shidda sun mastawa ala al'arshi sannan ya daidaitu a al'arshi al'arshin Allah yana sama bayan Allah halarci ranar sama da ƙasa sai ya daidaitu akan al'arshi yubshin lailan nahara Allah shi ke lullube dare da yini ya lubuhu hafisa yana nema ne da sauri yini yana neman dare da sauri nan take sai ga dare yayi bai bai wucewa sai ya cin mai babu yadda za a yi a ce yini ya ci tafiya sai ya cin mai dare ya ci tafiya ya ce yini zai cin mai lubuhu hasisan yana nema ne da sauri wa shamsa wal kamara wan nujuma musakharatin bi amrihi da rana da wata da taurari duk an sauwake musu lamarin da suke da tafiyar da suke ne da umarnin Allah Allah ya gada masu su yi wa'annan abubuwan da suke ala lahul khalqu ku saurara ku je Allah shike da halitta duk abin da aka halitta Allah addashi. shi to tunda haka ne wal amru kuma shike da umarni babu wanda ya ce kai azhar ko la'asar in ba Allah ba sai in yace Allah ya aiko shi ne manzo Allah shi kadai ke da umurni don shi duk wanda ya baka wata ibada kai sai ka ce to kai ka ma maka halartar baka bani ibada in yi ibada kan sai wadda Allah ya bani saboda me saboda Allah bayan ya faɗi shi halacci wannan sai ya ce ala ku saura lahul khalqu Allah ke da halitta duk halitta da gani ta rana wata dare yini mutum aljani mala'iku dabba kwaro kowa Allah ke da halitta wal amru to shike da bada umarni kuma amma baka umarta baka halitta ba baka bada umarni a bauta ma sai Allah ya ce tabarakallahu kai albarkatun Allah sun yi yawa rabbul alamina ubangijin talikai dai kowa da kowa yana cikin ubangiji ne ne. Zaka wa'annan dalilai ne na cewa wa'annan abubuwa alamu ne da ke nuna akwai Allah. wa rabbu ubangiji na gaske wanda ya yi halitta ya azita yake juya lamurra huwal ma'budu shi da yake bauta ma shi kamata a bauta ma wa dalilu dalilu aka dalili aka ka kaulu ta'ala cewa da Allah ya yi ya ayyuhan nasu ya ku mutane o budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku allazi khalaqakum wannan da ya halicce ku wallazina min qablikum da wa'inda aka kafin kuma shi ya halicce su dalili ga ranar da wata ya halitta su akafin duk wanda kafin kuma la'allakum tattaquna kuna za ku samu takawa allazi allah nan dai shine wanda ja'ala lakum al-ardha firashan ya sanya muku ƙasa shimfiɗa ku taka ku zauna ko wata shimfiɗa kake so kai sai bisa ƙasa za ka yi ko gida za ka gina bisa ƙasa za ka gina kai gawo shimfiɗa bisa ƙasa kai ka taka ƙasa za ka taka mota ka taka mashin ɗinka ƙasa zai takawa wasu sama'a bina'an yasa sama gini wanda baya faɗowa ba yin gina za ta kamata a rushe a gyara ko ya fashe ko yana kaza ba wa anzala minas ruwa daga sama fa akhraja bihi sama as-samarati rizqan lakum kuma ya san muku daga 'ya'yan itace arziki gare ku abubuwan da kuke ci fala al'ulillahi lillahi andadan wannan shine hani na farko cikin ƙur'ani. kada ku sanya ma Allah wasu abin da kuke kira tare da shi wa antum ta'lamuna kuma kun san haka fa kun san shi yayi wa'annan halitta shi ya halicce ku kun san shi ya halicce wa'anda kun san shi ya shimfiɗa muku ƙasa kun san shi ya sanya sama gini kun san shi yake saukar da ruwa to ku sanya wasu abin kira tare da shi face alhali kun san haka qala ibn kasir ibn Allah ya mai rahama ya ce al khaliqu li hadhihi al wanda ya halarci wa'annan abubuwan sama da ƙasa da rana da wata wanda ya halicce su huwal mustahiqu lil ibadati shi cincinta a bauta mai tsaye mu tsaya nan mu maimaita fassarar da muka yi domin mun ce na masu farawa ne bai mu tsaya nan saboda ya yi daidai wurin tashi in mun dawo za mu faɗi nau'ukan ibada nau'ukan ibada sai mu gane kaza ibada ne don ana ibada wani yanzu yana aza kawai abinda ibada sallah da azumi su ma ibada ne amma ko wasu ibada ba su ba wanda su za mu tashi akan su karatu na gaba yanzu tun da mun ci karatu a fara daga tushe na masu farawa ne bari mu koma fassarawa karatun da muka yi yau ya yace ya ilam arshadaka Allah li ta'atihi ina ta gaya muku don dai ku zan dalibai wata ran ku zan malamai wata yanzu kuna da littafi in kalima duk kalimar da baka iya fassarawa ba cikin nan sai ka koma playing video video yana nan it has come to stay yana nan sai ka dawo ka koma diba video in audio ne ka saurara ka koma diba audio in kuma bayani ne abba ka fahimta ba sai ka rubuta mana kasan comment cewa ga bayanin da baka fahimta ba idan mun zo wani karatu mun karanta comment din sai mu yi maka bayani ya ce ilam ashirka Allah li ta'atihi yanzu zan sake fassarawa ne ka sani Allah ya shirya ka wajen yi mai ba'a annal hanifiya millata ibrahima shi abin da yake ma hanifiya mai kakkiya hanya wadda ta kauce ma shirka ta tsaya ga tauhidi hanyar ta annabi ibrahim ne an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad Shi ne ka bauta ma Allah shi kadai kana mai tsarkake bauta gare shi wata kana bauta mai shi kadai wa zalika amara Allah jami'an nasi da haka ne Allah ya umarci dukkanin mutane wa khalaqahum laha kuma don haka Allah ya halicci dukkanin mutane zan tambaye ka don me Allah ya halicci mutane ga ansa nan kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna ban halarci aljani ba wal insa da mutun illa liya'budun face domin su bauta min wa ma'ana ya abinda amma na su bauta min yuwahidun su kadaita da bauta mun ce abinda amma na a bauta ma Allah shine a kadaita shi don kristoci suna bauta mai amma sun hada wani da bauta mushrikan makka suna bauta mai amma sun hada wani abin bauta da shi wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid mafi girman abin da Allah ya umarni da shi shine tauhidi zaka na maimaita wannan cewa an ce maka Allah ya umuni da sallah ya umuni da azumi ya umuni da wani ne mafi girma cikin su shine tauhidi me tauhidi ifradullahi bil ibada shine kadaita Allah da bauta wa azamu ma naha anhu shirk mafi mafi girma da Allah ya hana shine shirka wa huwa da'awatu ghayrihi ma'ahu shine a kira wani tare da Allah wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka cewa da Allah yayi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku hada shi da wani wajen bauta fa idza qila laka idan aka ce maka yanzu an fara asalin littafin wannan karshen introduction ne wanda muka fara jiya yau muka iya mala yace fa idza qila laka idan aka ce maka mal usulus salasa menene asullan nan guda uku allati yajibu ala al insani ma'rifatuha wanda yake wajaba ga kowane mutum ya san su faqul ka ce ma'ifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangiji ne wa dinahu ya san addini ne wa nabiyahu muhammadan ya san annabi ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan guda uku wanda muka ce su littafin ke koyarwa amma yanzu mun fara ne game da Allah game da sanin Allah kun ga mun fara idan muka fara game da sanin Allah ko to za mu yi tayi sai mun gama sanin Allah sai mu dawo game da sanin addinin musulunci bayan mun gama sai mu dawo game da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne sai zan ka san shi da dalili fa idza qila laka ma rabbuka ya ce maka wa ubangijinka fa qul ka ce rabbi allah ubangiji na shine allah allazi rabbani wannan da ya rene ni wa rabba jami'al alamina 'yan rene dukkanin talikai bi matihi da ni'matai mun ce reno shine shi ya halice ka shi ya azzata ka kuma shi ke juya lamuran kai da ya ga dama na an sarraka lokacin da ya ga dama baka lafiya lokacin da ya ga dama wato shi ke tadabburin lamuran kai da ya ga dama shine ma'anar reno abubuwa nawa uku halitta arzittawa juya lamura da ya ga dama Wahuwa ma'abudi tun da shi ke mai haka shine ubangiji shine abin bauta na Lai li siwa siwahu banda wani abin bauta ba shi ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine cewa da Allah yayi alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da gudar tabbatar ma Allah wane ne Allah ubangijin talikai wa kullu ma fi wallahi duk abin da ba Allah ba alamun shi ne ake ce mataliki za ka talikai kowa da kowa duk abin da ba Allah ba taliki ne wa ana wahidun min zalika al'alam ni ɗaya nake cikin wayannan talikan da Allah ya ce godiya ta tabbata gare shi ubangijin talikai fa idza qila laka idan aka ce maka bima arafta rabbaka da ni kike gane ka da ni kike sanin ubangijinka fa kul ka ce bi ayati wa makhluqati da ayoyi ne da halittu ne ayoyi sun kasu kashe biyu akwai ayoyin qur'ani sannan akwai ayoyi na yau da gobe rana da wata kamar da zamu faɗi dukkanin su wannan ayoyin Allah ne wata yanci aya Allah duk wani abu da ka gani wanda ya fi karfin dan adam haka yanzu ba a cewa mota aya Allah ce dan adam ya yi ta duk da aya Allah ce amma karama amma yanci aya akwai aya cikin lamarin to abin da ya fi karfin dan adam ne zaka rana ta fi karfin dan adam baka taba jin an hawa <laughs> a hawa can a shahi ba <laughs> duk in akwai gidanka akwai wuta ta yi ta mutuwa ana canzawa kuma ana hawa a shafe a yi waye in fitilan motar ka akan wanke a shafe domin ta kara haske haka baka taba ganin wanda za ta haƙa ɗan adam ko kusancin ta kusan yadda ba mai iya yi tana ce yadda take in zafi yayi yawa sai ka dinga neman bishiyoyi kana zauna da inuwa kana zauna domin ka kare kanka daga gare ta zaka irin su aka ce ma ayoyin Allah irin rana wata sama ƙasa sai ayat mala yace wamin wamin makhluqatihi wamin ayatihi al-lailu wan naharu cikin ayoyin Allah akwai dare da yini wa shamsu wal qamaru da rana da wata wamin makhluqatihi cikin halittun Allah as-samawati sabu sammai bakwai wal arduna da kasai wal arduna sabu da kasai bakwai wa man fihinna da wanda a cikin su ma bainahuma da wanda abinda tsakanin su والدليل قوله تعالى دليل aka haka ce wanda Allah yayi wa min ayatihi yana cikin ayoyin Allah ku jama'a ku tsaya ku sani ina mai tambaya akwai Allah ko babu to ku tsaya yana cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah in ji Allah da kai nake faɗi al-lailu wan naharu dare da yini Eh dare da yini yana ciki dan duk abin da ka sani ka san farko ne ka san su da aka fara ka san su da aka kare baka taba ji wa karanta ga tarihi ba su da aka fara dare da yini wa shamsu wal qamar rana da wata honan sun girmi kowa nan ya iske su sai Allah ya ce to duk da haka wai kuka girman su haka wai su girmi kowa don wasu wawaye su suke bauta ba akwai masu bautar rana wai saboda mi saboda nan muka iske ta ta dade <laughs> ta dade ai ta dade da ta gane ta haƙa kowa ka bauta mata sai Allah ya ce la tasjudu lishams kada ku yi sujuda ga rana wala lil qamari ko wata wasjudu lillahi ku yi sujuda ga Allah saboda me Allah zai hunna, wanda ya halicce su ai su girma dan wani girman su kuke gani in kuntum iyyahu ta'budun in shi kuke bauta ba wa qawluhu ta'ala da cewa da Allah yayi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halakci sama da ƙasa fi a yamin cikin kwanaki shidda Sun mastawa 'ala al-arshi sannan yadda to akan al'arshi arshi yughshil layla nahara yana lullube dare da yini watan eh, ya lullube yini da dare sai dare yazo sai lullube yini ka nemi yini ko ina ka rasa inda kake gaba ɗaya babu babu babu yini dare ya lullube shi ya kora shi ya can wani waje a lubu hasisan yana nema ne da gaggawa don haka in saudiya rana ta faɗi nan bata ida faɗuwa ba yinin ya yi nan kafin a jima awa biyu daren ya zo nan ya wuce da shi ya wuce ya yi america kafin a jima ya bi shi ya lubu hasisa da sauri yake biya ta yi da kaji an ce saudiya dare ya riga ya zo watan dare ya lullube ni to yini ya ci gaba da zuwa akwai yini nan sai ya lubuhu hasisa yana nema ne da sauri kafin abinda a tsakanin nan da saudiya haka yake tafiya dare yana ta dare yana ta yana ta biya ta shine lubuhu hasisa yana biya ce da sauri wa shamsu wal qamaru wan nujumu والشم ثم استوى على wa shamsu wal النهار wan nujumu musakhkharatin bi amri da dare da rana da wata da taurari dukkaninsu sun samu saukin tafiya ne Allah ya sauke su ne da umurni ne ala lahul khalqu ku saurara Allah yake da halitta wal amru Allah yake da umurni tunda shi ke da halittu da shi ya kamata ya ba su umurni tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawa ubangijin talakai. wa rabbu wanda ubangiji huwal ma'budu shi ake bauta ba yanzu ka kaga mu bashi misalin cewa Allah wane ne ubangijinka amma dai yanzu kana sanar da shi cewa duk ka ji an ce ubangiji to ya kamata ya zana bauta mai wal rabbu ubangiji huwal ma'budu shine abin bauta wad dalilu qawluhu ta'ala dalili shine cewa da Allah yayi ya yi wa nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku. wannan da ya halicce ku wallazina min qablikum da wayanda aka gabanin ku la'allakum tattaquna ko za ku ji tsoron Allah wannan shine umarni na farko da Allah ya cikin Qur'ani cikin suratul Baqara Fatiha gaba ɗaya babu umarni ciki duk cikin suratul Fatiha ba inda aka ce kai kaza babu yabon Allah ne ake yi da addu'a aka zo alif lamin dalikal kitabu la raiba ta baka labari a ba ma siffofin mu'minai siffofin munafukai siffofin kafirai siffofin munafukai labari ake baka umarni na farko cikin qur'ani shine inda Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku zaka Allah bai fara umarni ya ku mutane ku yi sallah ba ba shi ya fara ba ya ku mutane ku yi azumi ba shi Allah ya fara umarni ba ya ku mutane ku yi kyautata ma junanku a'a shine ku bauta ma ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halice ku wallazina min qablikum da wayanda aka gabanin ku la'allakum tattaquna ku da za ku samu takawa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wannan da ya sa muku ƙasa ta zama shimfiɗa was samaa bina'a sama ta zama gini wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya suwa daga 'ya'yan itace arzikinku na ku ci ku kai kasuwa fala taj'alu lillahi andadan kun ga yanzu duniya ba ta ci gaban an wadatu daga ruwan sama ba ko ina na bukatar ruwan sama domin a shuka shinkafa a Thailand a kai ta wajaje daban-daban domin a shuka a nigeria a kai ta eh, jihohi daban-daban domin a shuka duk duniya ana bukatar ruwa domin a shuka domin a shuka da bino a Saudiya domin a shuka duk abin da ake bukata ana bukatar wannan wala jalu lillahi an dadan kusan ya abokan kira tare da Allah wa antum alamuna alhali kun san shi ya halarci wa'annan abubuwan alabnu kafirin rahimahullah ibn kathir babban malamin na tafsiri Allah ya rahama yace al ashiya li hadhihi al-ashya wanda ya halarci wannan abubuwan sune sama da ƙasa da rana da wata ya saukar da ruwa ya fidda tsero gare mu to wannan al-khaliqu li hadhihi al-ashya'i wanda ya halarci wayannan abubuwan huwal mustahiqu shine wanda ya cincinta lil ibadati ga bauta haka wannan shine karatun kuma a nan za mu dakata haka abinda muka faɗi yau shine mun san wane ne ubangiji mun san da ni muke alamun da muke gane shi yau shine summary din karatun mun san ubangiji an ce marabbuka mun san asali uku da ya kamata mu sani sune ubangijin mu addinin mu kuma da annabin mu ya ce waye ubangijin mu rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budin siwahu والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين kin kai haka yanzu ka dauko hanya har da littafin na ma littafin har da ce shaka saboda bai da yawa nan take zamu kai kuku ga girman shaka ba shine ba duka wannan wajen littafi uku ne annan shi ɗaya bisa ukun wannan wannan tule ne da kuke gani dan wannan littafin gani ɗaya bisa ukun ne shi ne haka yan fefofi ne pejuka ne kawai bai wuce yan pejuna kaɗan ba zaka yau cikin abin da muka yi kenan mun sani da ni a da ni kake gane ubangijinka ina gane shi da halittu ne da ayoyi ne da halittu ne daga cikin ayoyi ne akwai rana da wata alamu ne da ke nuna akwai Allah akwai dare da yini alamu ne da ke nuna akwai Allah kuma Allah ya faɗi cewa dare da yini da rana da wata duk alamu ne na akwai Allah kuma Allah ya ce kan mu bauta musu bancin kuma ya akwai wani abu da saboda burgewa saboda bajinta ya kamata bauta mai rana da wata ne su da su kowa ya isko in wani shehi ne in wani waliyi ne in wani waye ne duk an sassada ka su an sassada suka rasu in wani manzo ne ko annabi amma su kwata wani iske su annabi adamu ma da ya zo ya iske rana da wata saboda haka inda za a bauta ma da su a sai Allah ce la tasjudu lil shamsi wala lil kada ku bauta ma rana ko wata a nan za mu dakata ina fatan mun fahimci karatun yau haka za mu dinga tafiya karatu na na tafiya yana da matukar muhimmanci menene shi domin za mu faɗi nau'ukan ibada abubuwan da Allah ya kamata a yi ma suna da yawa su za mu tashi a kansu yanzu karatun tauhidi sai asabar yanzu gobe litinin za mu yi ahalari da karfe tara da wani abu na dare bayan karfe tara da yi. gobe za mu yi ahalari jibi talata za mu yi ahalari ran laraba da safe ƙwar'an dama shi muka fara saboda girman da shi muka faru ƙwar'an dama an faru an yi ran wani ran laraba da ran alhamis Za ka yanzu gobe litinin za mu yi ahalari talata za mu yi ahalari ran laraba da safe kuma shi kuma ba da yamma ba ran laraba da safe karfe bakwai na safe za a yi ƙwar'ani da ran alhamis ran juma'a ba za mu yi karatu ba za mu da karatun sahihin muslim ran juma'a ka ran juma'a ba mu wannan karatun na online na faru daga tushe ran juma'a ran hutu ne amma ranar da kuma muna yi su harika ashhadu an bi kashe da wallahi astaghfiruka sai zuwa ilaik wa Salamu alaikum